goma ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina na da shekara 1440 daidai wanda ya daidai da sha biyar ga watan biyar shekara ta 2019 wannan kuma insha allah ta'ala shi zama na kaset na bakwai cikin jerin karatuka da ake gabatarwa daga cikin littafin allah mai tsarki wato alƙur'anin karim a wannan cibiya ta muta ilimi wato darul hadisi salafiya wadda ke namba 4 madarkaci road gaskiya le zaria kaduna state nigeria taken karatun shine karatu alƙur'ani mu'ujizar mu'ujizoji in ba manta ba muna karatu ne a cikin soti yusuf a inda ajiye muka zo wata gaba inda allah ke ba mu tarihin annabi yusuf cewa wannan sarakuna na gargajiya bayan duk sun gama tattara bayanai sun gane amma nabi yusuf tsarkakakke ne da abin da ake tuhumarsa to daga nan suka kuma to abin zai kai ga za a zargi first lady da sauran matan manya a gari sai suka wani abu burin burin kanki da bori dan su ɗanyi abin nan su a rufe asiri ne suka sa aka ɗaura annabi yusuf a gidan yari don waye nuna cewa shi ma yana da laifi aka ɗauki yusuf aka shi gidan yari aka yi kicibir wajen shiga gidan yarin ya shiga gidan yarin tare da wasu matasa guda biyu matasan suka yi mafarki shine suka ga annabi yusuf alaihi salatu wasalam ga irin mafarkin da suka yi ɗaya ya ga yana tatsar giya yana ba mai gidan shi ɗaya kuma ya ga ga gurasa a kan shi tsuntsaye na bi tana ci annabi yusuf ya ƙarfa su cewa to ba wai wannan mafarkin naku ba har abincin da za ku ci daga yin sai na ba ku tarihinsa sai na ba ku tafsirinsa da bayanansa kafin ma ya zo muku annabi yusuf ya ci gaba da masa shimfaɗa cewa shi ɗin nan ba shi ba addinin waɗanda suka yi watsi da Allah maɗaukakin sarki ya kama addinin Allah maɗaukakin sarki gadan agadan addinin iyayensa annabi ibrahim da isaac da yaquba kuma shi addinin yana cewa abin ma dace a ce mu yi wa Allah maɗaukakin sarki shirka ba kuma wannan addini ba namu ne mu kaɗai ba na mutane ne zalika min fadlillahi alaina wa alannasi nasi walakin aksar nasi la ya yashkuruna ce mafi yawan mutane ba sa gode wa Allah akan wani ni'ima da ya masu to kamar da muka saba za mu koma muna tsakuro fa'idoji daga cikin wannan gaba din sai dai za mu shiga cikin wannan littafi ne da muka ce wajen ciran fa'ida din za mu fi dogara cikinsa wani littafi na muhammad musa nasar da shi da abokinsa salim ibn idin hilali mai suna ittihaful elf بذكر الفوائد الألف والنيف من سورة يوسف عليه الصلاة والسلام wannan akwai fa'idodi da suka fitar wanda daga cikinsu za mu karanta inshaAllahu ta'ala daga cikin fa'idar za mu samu a cikin wannan gaba ta tarihin annabi yusuf allah ƙara masa yarda shine inda malami ke cewa almu'minu wannan ayoyi da makanta suna cewa mumini ya taƙallabu fi a hawalin yana kai komo ne a cikin wasu halaye baina lutsufin fi onufin wa ni'matin fi niqmatin wa yusrin fi usrin wa raja'in fi ya'sin wato ta kalma kamar ta bokaye wato shi mumini duk inda yake rayuwa cike cin tausasawa da tsanani tsakanin ni'ima da rashin ni'ima tsakanin sauƙi da tsani tsakanin fata da yanke ƙauna duk inda mutum yake yana wannan hali ne abun fahimta shine ba yadda za ka samu abin da kake so gaba ɗaya ta yiwu kana cikin ni'ima gobe ka ganka kuma ba ni'ima ba kana cikin sauƙi ganka cikin tsanani to ya kamata ka kenan sai ka ɗauki irin matakin da annabawan allah suka ɗauka na haƙuri da dangana da kaɗan ka tsinci kanka shi kanshi sannan haka zai taimake ka wajen ƙarfin zuciya da iya amincewa da halin da mutum tsinci kansa amma da zarar ka ɗauka cewa kai kullum kana nema sai haka za ka zauna ran da jarba ta sai mutum ya ruɗe sai zama cikin wani yanayi mara kyau sai ka ji mutum ya fara sabo ma dole ka san cewa da haka kamar yadda yusuf yana gidan sarauta tun yana yaro yana cin tufaha yana komai yana jin daɗi yau kuma gashi mene an je ba shi gidan yari ji yana hannun baban shi ana rungumar shi nan ina za ka me aka ana ta jan shi hannu hannu da an ɗan rage ɗan bire da a miƙa mai ɗan ƙosai a miƙa mai hmm? yan uwan suka juya mai baya aka shirya aka sa shi a rijiya ya zama bawa to yana hannun mata kuma tana renon shi kaza kaza yau kuma gashi a gidan yari to haka rayuwa take tafiya wannan sirrin rayuwa ne ya kamata kowa ya san wannan abin kaka taba dauka za ka zauna shin ni guda ɗaya me yasir shi sa Allah ce inna mal usri yusra duk tsanani akwai sauki jama'a na fata kun fanci wannan abin sai dai akwai ta addu'a da annabi yake ya kamata mu kiyaye ta wadda ta iya taimaka ka Allah ya sa maka albarka ka sami mene tabbatuwar ni'ima inda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika wa tahawwili afiyatika wa fujaati niqmatika wannan annabi na wannan addu'a wadda ma'anarta shine Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika ya Allah ina neman tsari da kai ka kare daga gushewar ni'imarka kana cikin ni'ima a wayi gari ta gudu ni'ima ko ta addini ko ta rayuwa duka sunanta ma suna ne na jinsi ina fatan fahimta to Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika ya Allah ina neman tsari kare ni daga jirkicewar lafiya kana cikin ƙoshin lafiya ka haɗa wata cita wadda ta yi binka dindindin har mutum ya mutu da ita kaga haulil lafiya ne kana da kafafon ka lafiya lau ba gurgu ba ka zama gurgu wata ran dan express ka kayar da ke a mashin hmm? mun fahimta da idan ka guda biyu ka zama kawo kaga ta tahawwalal lafiya aw ta afiya lafiya lafiya ta canza kun fahimta wa fujaati niqmatika sannan Allah ina neman ka tsayin da aukowar narkon azabarka bagatatan wata azaba ta duro mutum to wannan addu'a na gan za ta tasiri kana neman dama canza wanda tabbato dina hannun Allah ne to sai manzo Allah ya koyar da mu wannan addu'a din don Allah a sa yaran nan su shiru sai manzon Allah ya koyar da mu addu'a da in mun yi insha Allah za mu samu tabbata nima da izin Allah madaukakin sarki jama'a na fata kun fahimci wannan abin Shi ne sai malamin ke cewa walamma da kara sijina wa kana sababan eh, wa qala buqai wani malami buqai ke cewa qala al-imam fakhruddin razi wani malami suna fakhruddin razi ke cewa fi kitabil lawami wa alal jumla fa kullu ahwali yusuf yace ga a kwale dukkan halayen annabi yusuf ludufun fi unufin wa ni'matin fi tayyi baliyatin wa niqmatin wa yusrin fi usrin wa raja'in fi ya'sin wa khilasi ba'da la tamanasin wa saqil qadari rubbama yasuqul qadar hadde shiga da bayani cewa abin da muka fasara cewa rayuwar Yusuf dai ta kunshi wannan abun kuna fahimta sai ce wa lamma dukira sijinu wa kana saban zahiran fil ihanati da Allah ya ambaci gidan yari to kuma zidan yari a zahiri alama ce ta mene ta tozarci da wulakanci a zahiri duk wanda je gidan yari ya yi mene ya tozarta ya wulakanta shari'a subhanahu ya kusu min amrihi sai allah maɗaukakin sarki ya fara bamu bayani da labari game da al'amarin yusuf fihi ma hasiluhu wanda a cikin bayanin akwai a dunkula abin da yake ciki annahu ja'alahu sababa karamatin Allah ya sanya wannan gidan yari na annabi Yusuf ya zama sanadiyyar ɗaukaka da karama a gare shi kullu zalika bayanan lil galabati ala alal amri wannan kuma duk bayani ne na rinjaye da Allah ya ce zai ringa ba annabi Yusuf a cikin al'amuransa walittisafi bi sifatil qahar da kuma siffantuwa da siffa ta rinjaye ma ma fi zalika min bayanin tahaqquqi ma taqaddama bihi alwa'd tare da kuma bayanin abin da ya tabbata na alƙawari ga annabi yusuf a cikin farkon sura din Allah sa kun fahimta wato wannan kuma sai ya kare mu da wata fa'ida sau da yawa wata jarawa ke faɗo mutum yana ɗaukanta shi kenan ya mutu ya shiga akuyalace ko bala'i ya danne shi yakan juye zama masa ni'ima musamman gidan yari da ake kama du'at a ji a kai mutum gidan yari sai ga mutum lalle su masu yin haka suna ganin sun lakanta shi amma ƙarshe kan zama masa ni'ima da daraja mu ɗauki babban misali da malamu malam albani allah kanshi da rahama lokacin da madu suka sa aka kama shi allah ka haɗa su da bala'i da suka sa aka kama shi aka ɗaure shi for no reason ba a najeriya ba malamin da ya wa'azi kan wayar da kan 'yan boko haram su daina boko haram da nuna aikinsu ba mai kyau ba ne da hana 'yan waje su shiga cikin wannan boko haram duk najeriya ba wanda ya wani azin daga shi sai malam jafa sauran malamu duk tsoro suka iska zaba ki shiga shi amma aka je aka samu wasu 'yan iskan yara suka je suka tada bam a rafin guza a kawo kawai sai aka da malam albani aka ce wai yaran shi ne shi ya umarce su majista da bam a wajen saboda zalunci saboda mene kawai manufa ta siyasa malam albani an ce ya goyi baya ko ya shiru ga kuɗi ya ce ba zai goyi baya ba kuma ba zai shiru ba zai fi arabin da Allah ya sanar da shi aka kama aka garkame babu dalili jama'a aka kawo yaran da aka ce su suka tada bom ɗin ga malam albani ga abdurrafi'u ga awwal yola suna zaune aka ce ku nuna albani a wajen yaran suka ce su ba san albani ba su mai hada su da albani kes din su daban amma 'yan sandan nan tun da an sa su suka matsa wai sai su nuna ma suka ce to in ma dai albanin akwai shi a ciki sai suka nuna malam awal yola cewa to suna ganin wannan shine shi kuma awal yola na ji na fi shi tsawo ta kila shi kuma albani ga nan talele ya tafi amma suka nuna awal yola suka ce wai wata kilma shine albanin wanda yana kai tsaye ba su ma san wai albani ba amma saboda zaluncin 'yan siyasa irin su nan da suka haɗa abin saboda a wulaƙanta shi don bai goyi bayan su ba sun fa murɗa zaben fa sun ci sun murɗe amma suka kama suka kai gidan yari don su wulaƙanta shi su zarta shi babu shakka don da aka yi gidan yari an wulaƙanta shi amma ku sani jarabawa ta kan biyo baya da mene ɗaukaka ne me ya faru malam albani na gidan yari eh a gidan yari sai ya zama dukkan mutanen gidan yarin sun zama tun daga officers da ke gidan yari shugaban gida suka zama sai suka zama yaran malam albani kowane yana zuwa na ba malam haƙuri me kake bukata aka ware mai ɗaki na daban mun kuma ne ya muka yi ta kai mai littafai eh ta ibn taimiya za a yi kenan aka yi ta kai mai littafai yana ta karancewa kawai a gidan yari sai ga mala albani na wa'azi ga kiristoci ga yana tafar da 'yan gidan yari shi yana ciki fa sai sa mu ɗibi kuɗi mu kai min aka mashi wani ya nawa ne tara ka dubu ashirin to je ka wani dubu hamsin dubu goma duk yana tafar da 'yan gidan yari shi yana ciki wannan falala ce to wannan kamin ya sa najeriya gaba ɗaya ta ɗauki zafi tun har malamin ɗariƙa eh a makarantar allo sai da suka addu'a Allah tsine ga wanda suka kama mala albani malaman ɗarika da makarantun allo balantana masallatan juma'a na ahlus sunna da wuraren karatuka da Najeriya da ƙasar Burkina Faso da ƙasar Kamaru da ƙasar Niger da Cote d'Ivoire da Kwatano da ina ne wallahi mu ne muka iya control din waɗannan ƙasashe kada a dada zan har sai da wani gwamna daga Nijar ya kira mu da Allah a sa wani cikin mu ya magana a sa a rediyo don a kwantar da hankalin mutanen nijar kada Bala ya barke a can wajen wanda ma bai san albani ba a ranar ya san shi ina ba ta fahimta ba dan allah suka sako shi ba sai dan Bala in suka zai faruwa da su to gidan yari ga mai da'awa eh kamar da mu zo waje annabi yusuf da ya je ba zama ya shantake bai ta kuka wai shi ya mutu dama ci gaba da aiki ne kawai in ma dai a bashi ƙur'ani ko kuma yaro shi ta karanta kamar annabi ibn taymiya an sa shi a gidan yara a rijiya aka hana shi littafi aka hana shi tawada aka hana shi alƙalami sai ce duk kun yi aikin banza karatu na yana nan na haddace kayana Ƙur'ani kuma yana kai na dama shi ke ne ta karatun ƙur'ani abin shi sai da ya sauke ƙur'ani a rijiya sau tamanin sau tamanin a na tamanin ne ya mutu ya kaso kamar innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidiqin inda malikin muqtadir a daidai na Allah cika annabi ibn taymiya kun fahimta so abinda muke cewa shi gidan yadon zahiri kana gan shi zarci ne to amma yakan juye mene ya zama ni'ima ya zama ɗaukaka so gosa ne ɗaukaka ga wanda aka gidan yar inda zalunci aka yi shi ina fatan fahimta da haka muke ta ba da shawara ga su ɗalibai yan uwa ɗaliban malam idris abdulaziz dutsen taishi cewa a cewa a ci gaba da hakuri a ɗauki matakin da ya kamata amma kar su bar wani ya masu ɓata gari ya zo da sunan zanga-zanga ballantana a tabbatar da abin da azzaliman suke so su tabbatar jama'a na fatan fanci wannan abin allah da ya samu dace to wani daga cikin fa'iroji da malaman suka fitar anan cewa lalle jarabawa ce ta zuwa mutum amma zahiri za a ga kaman wulakanta ne to amma fa yana juyowa zama ni'ima ga wanda aka jarabta akan wani ni'ima din Allah samu dace to malamin sai ce wata fa'ida kuma shine cewa man wasafa nafsahu qabuli ilmihi a cikin karatun annabi yusuf ya fara wannan 'yan gidan yarin bayanin cewa shi wane ne ya fara ta'arifin kansa ya ce shi wane ne shi sunan shi yusuf ɗan gidan annabi ibrahim a ɗan gidan annabi yaqub ɗan gidan annabi isaac ɗan gidan annabi ibrahim sannan shi ba mutumin banza ba ne mutumin kirki ne sannan kuma yana da ƙwarewa a ilimin da yake da shi don haka ma ba wai fassarar mafarkin ba hatta abinci sai ya ba su bayani kan abinci wannan kaga kamar menene bayani ne game da shi kan shi ina fatan fahimta Yayi kama da annabi su yana tsarkake kan shi kenan kuma a ƙa'ida allah ce wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu in taqa allah ce kar ku ringa tsarkake kawunanku allah ne ya fi sanin wanda ya fi tsoron allah shine ba daidai bane ka ringa tsarkake kanka ka nuna ka kowa tsarki yau dai kun zo da yara da yawa a dai lallashe su hmm? ban ji ba to su dai a gyara dai abin nan ɗin kuna fahimta allah ya hana mu tsarkake kanmu to yanzu annabi su anan kaban ya tsarkake kan shine sai malaman suke cewa a ba haka bane sai ce wa man wasafa nafsahu li qabuli ilmihi dukkan mutumin da ya siffanta kanshi dan mutane da ke wajen su amshi ilimin da yake da shi wal irshadi ila itimami bihi dan kuma shirya da mutane zuwa sun koyi da shi la yakunu min babi tazkiyatin linnafsi wannan ba daga cin babin tsarkake kai ba wai tsarkake kai bane kun fahimta akwai mutanen da in ka je wajen su za ka yi masu tawalo akwai mutanen da sai sun san kai waye tukuna sannan za su anshi ka sannan ma za a yi da kai kaga dan boko in ka je wajen wa'azi wajen shi to abin da yake so ka ce mashi kai ne doctor ne kai professional ne akan kaza da kaza an fahimta to a lokaci ne zai ga mene e ka isa kai magana ya kalle ta a wajen dan boko fa kuma ko da baka iya abin nan ba ya cewa digirin ka uku akan bangare kaza kun gane idan ka je wajen balarabe shi ma yana da irin wani ɗabi'a kana mai kai wani ne wajen sarakuna 'yan gargajiya su kuma so a ce aji kana da wani dangantaka ta sarauta ko ta kuɗi to ma'ana shi annabi sunan ya haɗa masu daraja cewa shi'a harkar karantarwa da harkar ilimi aikin gidansu ne me abin da bukatun suke bukata ke bukata kenan don haka suka ce babu laifi idan ka yi bayanin da za a gamsuwa da kai ka je gari ba wanda ya san da kai sai kaga ana wata hatsari ko ana abu kana so ka sa baki kawai sai ka je ka ce jama'a ku daina kaza kar ku kaza ku kaza sai kai bayanin kai ne wani wannan kai ne wani zai sa san waye sai amsa bayanan kake yi aka ce babu laifi in mutum ya yi haka ba tsarkake kai ba ne amma ka faɗa dan ka zama kai wani wane kanon kafafa cikin mutane shine aka haramta ka ce ni ne wani don wai dole a bi ka sannan kuma a ringa girmama ka kana tunkawa cikin mutane to wannan ba daidai ba ne ina fata an fanci wannan abin allah sa mu dace jama'a kuna fahimta wannan abin ko Shi ne malam ce kalal al malam bukai ke cewa fa'ala ala kulli dhi ilmin ya zama dole akan duk mutumin da ke da ilimi a idha ila su'alihi ahadun an yunqaddima ala jabi nusha idan wani ya buƙaci tambaya a gare shi to gaban ya ba da amsa ya gabatar da wata nasiha bi mahuwal a ahammu lahu ga abin da ya fi wannan mahimmanci wannan wata magana ce shi ma an tambaye ka tambaya sai zama wanda ya tambaye kan akwai abin da ke bukata sama da tambayar da ya maka to yana da kyau ka gabatar mai da bayani game da abin da yake bukata sama da wani tambaya din sai yake cewa wa lahu nafsahu kuma babu laifi mutumin ya siffanta kan shi malamin bima yuraggibuhu fi qabul ilmihi da irin abin da zai sa shi wannan mutumi din mai tambaya ya ji yana kwaɗayin amsar ilimin da zaka gaya masa in kana alhalum hutaja lidhalika idan zama buƙatar ta kama akwai buƙatar yin haka din wala yakunu zalika min babi tazkiyati wannan baya na cikin babin tsarkake kai bane bal min al irshadi ila itimami nuna mutanen ne cewa ya kamata a koyi da abin da aka faɗa bima ya ƙarbu ilallah da abin da ya kusantar da mutum zuwa ga Allah fa ya kunu lahu misla ajari dan ya zama kana da irin ladan wannan mutumi din qala almuallim muallim ke cewa bada yusufu alayhi salatu fi hadhihi al ba'daha yadhkuru li fat li fat li fatayni shay'an min tarjamatihi من ترجمة حياته الشخصية والعائلية والدينية بساطا وتمهيدا للعظمة التي أزمع على إلقائها عليهما ma'ana dai annabi yusuf ya bayyana gare shi a wannan aya din ko ko ya bayyana cikin wannan aya cewa annabi yusuf Yayi yi bayani ga wannan wannan samari guda biyu na bayanin shi wane ne a matsayin shi kanshi tukuna sannan kuma da gidansu su waye gidansu kun fahimta kawai zai ringa kori su ne suwa ne ba wannan ake nufi fa ku ruba halin da ya shiga tukuna Allah sa mu dace waddiniya da matsayin shi na addini da ilimin addinin sa dan ya zama shimfiɗa ga wayannan ɗalibai matan matambaya ko ko na matambaya dan duk sun ka an ce dan gidan annabin Allah dan gidan annabin Allah gidan da kowa ya san annabi Ibrahim to wannan zai ba su karfin gwiwa na mene na su amsa mene tambayar ma'ana su amshi bayanin da zai masa da karfi Allah samu dace to anan malam sai ke cewa faka annahu jara fi kalami alama yusammunahu bi siyasatil marahil anan kai ka ce annabi yusuf ya amfani da wani abu ne da ake cewa a zamanin yanzu siyasatil marahil wato siyasar marahil siyasa ta mataki bayan mataki kun fahimta ai taqaddumu marhalatin marhala gabatuwar wata marhala ta kadu marhalatun marhala wata marhala ta ga wata marhala wa min kalamihi zahara lahu amrani abin da yake nufi sayatatul marahil shine a cikin rayuwa ta da'awa ko rayuwa ka san yau an kai mataki kaza gobe kuma mataki kaza ya kamata to abin da ya kamata a mataki na gobe kar ka kawo shi a matakin yau din nan abin da ya kamata a na jibi ka kawo shi a yau mai wasan da suka ce mashi yusufu mu inni ra'aitu wanda suka ce mashi na ga tsuntsuna ta cakan min kai wani ce da ya faɗa ce kai za a kashe ka kai kuma kaza da kaza me wa su guze ka je shirman banza amma sai fara masa shimfiɗa zai sa su amshi wannan magana din shi suka ce siyasatul marahil da ya fara ba su amsa dan bai kamata amsa ta farko a farko ba a yinin da aka tsinci kai sai da aka fara shimfiɗa tukuna to da ya fara sannan kuma zo masu faɗa to kun ga amsa da na baku to kuma ni ne wani sai ce to na mu dan kai ne wani su tashi su bashi waje na fata Allah sa kun fanci wannan abun to malamai suka ce bayan cewa summa inna min amalihi yusuf alayhi salatu wassalam daga aikin annabi yusuf tsira da mun Allah sabbata a gare shi yuzakkiruna al-yawma yuzakkiruna al-yawmu bima yaf'aluhu ashabul mustashfiyat aw al-madaris a tabshiriya yana karantar da mu irin abin da a yau wasu asibitoci da makarantu na mishan suke aikatawa fa innahum yu'alijuna al-marda domin za ga suna je suna ba da magani ga marasa lafiya wa yu'allimuna talamiza suna karantar da ɗalibai laisa fi muqabalati ujratin min dinarin aw dirham ba wai za a biya su da kuɗi ba ne walakin hadi ujira hi isga'uhum likarzil ah, dini kawai abin da suke bukata a biya su da shi shine su ba da kunne su ba da saurare saboda a dasa masa addin da ake so a dasa masa shi alladhi yashji'una nahnu an na'mal mithla hadha al-amal wanda wannan abin ya yana karfa mu cewa mu ma ya kamata mu yi aiki irin wannan aiki da arna suke yi jama'a kun fanci abin sun ciro daga magana annabi yusuf shimfiɗa dai kafin zuwa ga da'awa da kafa tauhidi a zukatan waɗannan matasa ɗin to shine sai malam ke cewa to kun ga irin wannan dabarar da yusuf ya yi ita ce fa kiristoci ke yi a duniya yanzu idan ka kama nan ka bi hanyar damau ko ka bi hanyar caranci ko ka bi hanyar ina ne za ka je ka samu garin hausawa ko garin fulani sai ka samu coci-coci a wajen idan ka samu coci a wajen sai ka samu akwai asibiti akwai wani daji nan da muka kama hanyar giwa sai da koyan mata kusa yi mun je wa'azin maguzawa sai da yin mata kusa mun shiga kwari da tudu daji ne can muka je muka tadda wani gari ga asibiti ga makarantar boko da komai a wajen amma za ga mutanen ga sunan fulani da hausawa da cross a wuyansu kuna magana da hausa tangaran gari gashi doguwa da hula ya sa da ka gan shi ba ko za ka da mai sallama assalamu alaikum amma sai gani da katon cross sai ga wancan bafulata ni da malfan shi ya zo da sandan shi a wuya sai gan shi da katon cross a wuya me ya faru shine wannan style din na dabarar rayuwa da aka yi sun je lungu sun samu waje sun kafa asibiti idan ka zo ba ka da lafiya ba za ce wa kai haushe ba ne ko musulmi ne za su anshe ka za su baka magani a ma maganin matsalarka in ka ce no za a ce ai babu komai yesu ya yafe kun fahimta daga lokacin sai a fara meni sa fara gabatar maka to ka ga yesu shi ya karantar da rahama ne a bayan ƙasa sannan kuma ya mutu don ya cece ka dan kaza da kaza da kaza goben ka kawo matar ka batar lafiya haka za su sake ɗaukan wannan magani su mata kana ganin aka yi mata sauku mutum sai an mai wa'azi ya zama kirista a ba sa in kira shi ba dama ga jahilci a ƙauye sannan sai su makwai cewa ga makaranta sun buɗe kyauta daga nan gari su ɗauki malamai su je garin su zaunar da su suna kantar da su karatun boko kyauta sai ka ji yaro ɗan ƙauye ya iya turanci ina fatan fahimta an koya mai ado irin na zamani wanda ke burge ƙauyawa in su birni shikenan sai ga mutane suna ta shiga addini a wajen amma duk da mun tadda ko wasu sun kafe su ba za su yi wannan abin na kiristanci ba kuma wata dabara maka sun yi a wajen har da garma shanu shanu na huda ba ƙauye ka ce ka mai huda gonin shi kyauta a shikenan ka gama abin da yake so to shi shine ana malaki cewa ya kamata a ce mu musulmin koyi da wannan damar ina ganda ba cewa kai ya kamata mu koyi da su ba ai dama namu ne tun da gashi annabi sai amfani da wannan abin ihsani ga mutane kyautata masa na mene kiran zuwa ga hali na gari me yasa ba za mu ga kuɗi ba mu je mu buɗe asibitoci irin wannan wurin mu ma mu kira mutane zuwa ga addinin mu sai mu zauna da kuɗaɗe a banki ba abin da muke da su sai alfahari da gina gidaje kawai mutum ya yi wannan gida gida ya gama bai mai ba ya tashi ko kuma ya rushe shi gina wani sabo amma ga mutane can a daji ana mai da su arna yan uwanku ne musulmai kun fahimta a nan malin sai ce to ya kamata in haka ne mu kamata mu koyi da su ma'ana mu je mu gabatar da aikin alkhairi sannan kuma mu tallata masa mu na musulunci yawa na fatan fahimci wannan abin muna ba da shawara ga gwamnatoci na local government kamar zare local government kamar sabon gari kamar basawa duk wuraren da ke na musulmi kanke ne duk inda su ringa fidda kwamiti na musamman a fidda wa a ringa budget da wannan kwamiti na masu da'awa zuwa ga maguzawa wanda ba musulmai ba da arna da suka zuba ba musulmai ba kiristoci kenan da kuma jahilan ƙauye a samu matasa daga cikin birni kamar nan zare cike take da usazai da malaman zaure a ringa tura su a ƙarƙashin lokal gaman da kuɗin lokal gaman suna zuwa suna kantawa shi ma aiki al'umma ne ba wannan kwalbati da ake da shi ba ba wai in kwano ya kwashe makantar firamare aje a buga kwano ba wannan shi ma aiki ne da aiki a ci gaba da yi amma wannan na gyara tunani da hankali da addinin mutane ya fi muhimmanci ma kai ma ciyaman lokal gama za ka samu lada sama da abin da kake kai ma gwamna a set ɗinka za ka samu rana saboda abin da ake haka kuma a sa ido a ga abin da ake a wajen Lallai ilalin muna ba da wannan shawara a kula da wannan duk ciya ɗin da ya wannan abin duk gwamnan da ya wannan abin Allah zai ambatan shi har tsawon lokaci ba zai lalace gaba ɗaya ba sannan ko bai komai ba bai samu wani a cikin rayuwar shi ba ya samu wannan ladan ya ƙi wata harka alheri ana gudanarwa Allah samu dace su ma masu kuɗi da sam irin sha da muka bar kenan su kuma su ware kuɗaɗe ne ba wai yanzu su je su ɗauki ustazai a je a ce a wa'azin maguzawa ba a'a a samu kamar naira miliyan ɗari idan ka ware ta sai ka invest ɗinta a wani waje a ce an kafa samun hanyar ko ko ɓangare kaza na harkar kasuwanci na na ware na da'awa ne kawai duk abin da zai fito harkar da'awa za a yi da shi su ware waɗannan kuɗin wani in cire naira miliyan ɗari aljihun shi bai san ya cire ta ba ta dame shi ba wani cire naira miliyan goma ashirin hamsin ba ta dame shi ba ku cire ku yi wa allah hidima in kuma ba ku yi ba zai maku asara shi da allah ba zai fasa ci gaba da sa ba don baka yi ba in aka kai ka taimaki kanka allah ya taimake ka allah ya taimake ka taimaki kanka in kuma ba kai ba za a ci gaba da kuma kuɗin ka mutu ka bar su ko kana so ko baka so yara su gada su yi wasa da su su da mata yau na fata an fahimci wannan abun allah samu dace wannan malamai sun fitar da wannan fa'ida ne game da shimfiɗar da annabi yusuf allah ƙara masa yarda ya yi game da wannan wa'azi ga wayannan mutane ɗin insha allah ta'ala allah samu dace to daga cikin fa'idoji ne da malamai suka fitar a wannan abun shine malamai suka ce bayanu wujubi nisbatil fadli wal minna lillahi wannan ayi da makaranta suna bayanin cewa wajibi ne mu danganta ni'ima da falala ga Allah maɗaukakin sarki idan Allah ya ɗaukaka ka Allah ya maka falala to ba ya baka dama ka ringa gori ga al'umma ba ne don kai wani ne kana masu kafafa kana takama a cikinsu ina fatan fahimta ina lalahi wa kulla muhtalin fakhur Allah ba sa mutumin da ke takama da yawan alfahari Allah na sa zama kana mai tawalu mai yi lamari gare sa shi sa annabi Yusuf da ya kwararo bayan cewa la ya'ti kuma da'amun turzaqanihi illa nabba'atu kuma bi ta'wili qabla an ya'ti kuma kaga wannan ya ba su wani darasi da ba su taba sanin shi ba sai ya ce mene zalika min fadlillahi eh zalika ma mimma allamani rabbi wannan da wannan ilimi nake shi ba wai wani kokari na bane abu ne da Allah ya mun Allah ne sanar da ni to haka ake so kar ka zama alfahari da fatakama cikin al'umma ka ringa mai da falala zuwa ga Allah madaukakin sarki shine malam shaukani malam ce qala shaukani al-imamu shaukani ke cewa ثم بين لهما أن ذلك الذي ناله من هذه التربية العلمية والعلوم الجمة هو بسبب ترك الملة التي لا يؤمن أهلها بالله ولا بالآخرة واتباع ذل الأنبياء من آبائه annabi ne yake gina malam shekara ke cewa a nan wajen annabi yusuf ya yi bayanin cewa lalle wa'annan abuwa koko wannan falala da ya samu na tarbiyya ta ilimi da ilimi yawa ba wani abe kawa ka ba saboda minin dan ya bar addinin mutanen da ba su da imani da allah maɗaukakin sarki ne sannan kuma ya bar addinin wata ba su da imani game da lahira sannan kuma ya bi addinin annabawa waɗanda iyayen shi ne kun banci abun wannan kuma yana cewa bayan ya mai da ilfalala ga Allah maɗaukakin sarki wannan kuma cewa yana ga cin sources hanyar da ake samun ilimi da nima ga Allah maɗaukakin sarki hanyar mene hanyar bin sunna bin addinin annabawa yana kawo mutum ci gaba insha Allah ta'ala a rayuwarsa ala samu dace wata falala ta ɗari da ɗaya malam ce al'akhadhu fi hadisin akhar tansiyatu lil marid shiga wani labarin daban ba kes ɗin da ake ciki ba yakan kawo sauƙi ga mara lafiya al-mu'tadir الموت bi ففي إيمان ليأخذ بحظ من الإيمان فيسلم له الآخرته ma'ana ka je ka tada mara lafiya yana fama da ciwo Hmm? sai ka labarin wanda ya ciwon shi ma ya mutu kun gane ce o oh, kaga irin wannan ciwon kwanaki bai wuce kwana bakwai ba wani shi ma irin shi ya faɗa ya mutu ka kai ma ba mamaki wallahi daga ciwon nan ba za ka tashi ba <laughs> na fata fahimta me zai faru zai ƙara rikicewa ciwon zai ƙari mashi ko ba haka ba hmm? to shine suka ce nan to tashi daga abin abin da ake ce rashin lafiya a komawan labarin daban yakan dan sassauta mara lafiya ciwon ina fatan fahimta a'a kai wani yana misali yana fama da ciwon mene hawan jini ka ce ka ikon Allah ai jiki alhamdulillah Allah sauki Allah sa fara ne aka san ciwo ba mutuwa ba Allah ƙara sauki ai kuwa wani ka gara na ina fita da muka yi wajen musulunta musulunta maguza mutum ashirin da biyar suka musulunta zai ce kai dan Allah ce wallahi kuwa ai wani ma da muka je yanzu ka cire shi daga tunanin wancan ciwon sai ka ji ya manta ma da me ake ciki tukuna wannan yana kawo lallashi ga ciwon da yake ciki psychologically kai mene ka sassauta mai ciwon ba wani magani ka bashi ba amma sai samu sauki sai ka ci gaba labari to in ma har za ka dawo kan kes ɗin sai ka san da kima za ka dawo sai ka dawo da ilimin kaddara ina fatan fahimta to wannan bawan allah ka gaura shi lafiya da ya da kai ba lafiya Allah kiyaye Allah sauki Allah sa ka fara dai Allah sa a gama lafiya sannan kuma shi mumini da al'amarin shi alkhairi ne kaza da kaza ciwo annabi ya annabawa sun ciwo maganu da su lallashe shi su ƙara kusantar da shi ga Allah na mai ko da fa mutuwa ce ta zo akwai hanyoyin cin nasara kai in mutum ya mutu kalmar shahada ya ci nasara in ya mutu da imani da ciwon da Allah ya dora mashi ya ci nasara sai ka gina mai wa'annan abubuwa din amma fa sai ka share wancan bakin cikin tukuna amma ka zo ka loda mutum bakin ciki kan bakin ciki yana ciwo ka ce mashi an mutu so bakwai <laughs> ina fata fahimta <laughs> Allah ya wata a ne yana ya rasu bai wuce bai kai shekara ɗaya ba yana zaune asibiti wancan na hudu da shi ko na biyar sai ya mutu <laughs> Allahu akbar na uku ya mutu washe gari na biyu ya mutu ikon Allah a jeran na hudun shi ma sai mutu saurawa kenan saura shi da aka je ce wallahi shi ba zai zauna ya mutu ba ya ce shi tashi aka ce ai ba gama treatment bai ce a wallahi shi ya warki aka yi ce wallahi malam ku tashi mu tafi ya matsa fa dole sai da aka ɗauko shi bai da lafiyan shi ya warke ba zai ce ina gani ta ɗauke wancan ta ɗauke waye rage kenan ba ni ba Allah sarki ya tashi ta faɗin bayan kwana biyun kuma dole ciwo yasa aka mai da shi asibitin kuma ya mutu a can ɗin dole ka ga gama gudun mutuwa amma dai ta zuwa ta same shi allah samu dace jama'a kun fahimci wannan gaba ɗin yanzu ku mata wanda ku ne galiba masu jinya yanzu kuma ana koya muku wanda ake jinya ke na marasa lafiya idan kina zaune mara lafiya a kusa da ke in ya motsa ce wash wayo Allah wacce zan kai kuwa me za ki za ki riga nuki ɗora ka wayo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne ki fashe da kuka da wa ka mutu da wa za ka ban mu kenan yanzu nan yan yara ya aka kenan sai ki da batin tunanin shi kenan sai zama tunanin yaran da ku zai koma da shi zai cika madadin yanzu ke kin ga alama zai mutu sai ki koma kuma ki ga ya za ki taimake shi ya cika da imani kun fahimta baban wance ai ba matsala bane wannan ciwo Allah na saukar da shi zama jarwa ga mutum ya zama kafara ga zunuban shi kai fatan Allah sa wannan ciwo zama ka kafara ga laifukan ka sani ko Allah na son ka da rahama ne ga annabi ya ce in Allah na son mutum da rahama sai ya jarabce shi ya ta kankare mai zunubi ya ta kankare mai zunubi har sai ya zama ba da zunubi ko daya sai je lahira bai da zunubi ko kwara daya haba baban wani kana zuwa makaranta kana zuwa abin da ka manta da katun da kai kai fatan dai in ma mutuwa ce Allah sa ka cika da imani in kuma rayuwa ce Allah shi san da rayuwar da take ciki in Allah garma sai ya tashe ka sai ka ji ba yana maki godiya wancan Allah shi maki albarka ke ma baki more ba a ce kin rabu da mai gidan kina shi maki albarka ko kin rabu da baban kina shi maki albarka amma in kika ruda mai tunani sai mutu baki ja shi maki albarka ba jama'a kun fahimta mara lafiya na kwance ke ga cewa abin ya rikice kai ko kafin rikice ba domin ciwon mafa yanzu ya canza ku sani uwa na san ku labari mata a nan tijin dukun da muciya da cikaji wanda suka mutu a dare ɗaya suna da yawa dare ɗaya mace a kwanta da ita kafin safiya ta kulle kofa sai dai a balla kofar a fito da ita a nan tijin kun an a cikaji an yi a muciya anyi. a nan ma goma wani shi ma ya wayi gari mu ne Allah ya kanshi da rahama ana ce shi sabon layi ya wayi gari ya salla asuba ya fito je gai da kawun shi bai da lafiya suka ta wasa dariya da yan uwan matan kawun nashi wai ya fito ya shigo ɗakin shi ce bari ya kwanta kafin takwas sai ya fita masalla ya tafi sana'a kawai sai kakari kafin minti biyar a ɗauko shi a fito da shi wa jama'a ya riga ya tafi to mutuwa yanzu allah ya canza fa malamin malam hassan idris allah ya a rama a kwaruba ya yi tafsiri a daren da ya mutu ya koma gida lafiya kawo kafin gari ya waye ciwo ya kama shi kafin a ce rana ta yi ya riga ta biya bagarin to ba wai sai an ga mutum ya shekara bibiya da lafiya ne ake mutuwa ba ba sai an ta abin nan ba mutuwa na izuwa ko da yaushe don haka abin da ke kan ku masu jinya mata galiban ku mai da hankali wajen gina mutane akan addini ƙoƙarin su cika da imani an fahimci wani abun ko kuma wannan lazumta kun ga zuwa makaranta kenan do da ba ta zuwa makaranta yana ta samu wannan karatun gargajiya ta ga mata suna yi shi za ta yi ita wai ta nuna tana ta kuka shine kauna ga mijin wanda ce tana son shi te ta kuka te ta wannan a zo gaishe shi wancan ya mai jiki ga ta langwabe ta sharab ita ma wato ita ma bata da lafiya wata ma wadan gulma dan a ce wai tana ta shi ciwo ne ka san akwai bahaushe wai in kana dan wabe da lafiya in kai ma kar shi lafiya ce wai kana ta shi ciwo ko na ka samu katun oho wa ke taya wani ciwo to wata ma sai ta ringa mai gidan ciwo na ƙarya ma saboda ce tana son shi saboda ba ta zuwa makaranta a makanta za a gaya ga yadda ake abu da haka in Allah ya ba mu dama muna so mai karatu na san son wannan abin shine a karantar da mata a sunnance ake yin jinya ya ake jinya kina da mara lafiya lokacin sallayi yana wash wash shi kina ta kyalish shi ba zai sallah ba kenan ya kuma za ki kwa mai sallah ya hukunce hukuncen sallah taimama da sauransu da irin wannan na jiya din da ya kamata mata san wannan abun don su taimaki 'yan uwansu don suka fi zama muka ce a wajen jinya din Allah samu dace to annabi annabi Yusuf Allah ƙara mashi yadda ya ga cewa ɗaya daga cikin waɗannan mutanen zai mutu tabbas kun fahimta kuma yanzu wannan addini yake yi shi wannan mutumin addinin bautar gumaka to Yusuf sai ya ɗauki mataki na farko na mene sauke damuwar da wannan mutum suke ciki sannan ya gina masu aƙida ta gari har suka musulunta sai ya gaya masu fasar abin da ke ciki an fanci wani abun ko allah samu dace malamai suka ce na ga cin fa'ida za a fitar a cikin wannan babi din to malamai suka ce kuma daga cin fa'ida ta ɗari da biyar da biyu sai ce an biya ullahi wa rusulihi an ullahi wa rusuluhu kulluhum hukama luƙafa ashabu akhlaqin karima wa adabin dukkan annabawan Allah kaf mutane ne masu hikima mutane ne masu bin abu mataki na sannu-sannu sannan mutane masu kyawawan halaye da ɗabi'u da kuma ladiba ina fatan fahimta annabi yusuf kun ga a cikin tarin shi akwai sauƙin hali a cikin shi to haka annabawan Allah suke ba mutane ne fazzan galizal kalbi ba kamar da Allah ce manzon Allah sa sama laukunta fadhan غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر ko Allah ce manzon Allah da a ce ka zama fazzan galizal kalbi mai miyagun lafuza mai kaushin hali wannan sabon da ba su iya zama tare da kai ba amma da rihimar Allah madaukakin sarki fa rahmatu minallahi linta lahum da falla Allah sai Allah saka mai taushi mai sauƙi mai iya ɗauke gwagwarmaya da haini wa'annan mutane ɗin da haka Allah ce in ka ga sun ka tobara ka yafe masu ka roƙa masa Allah gafara to haka annaban Allah suke masu sauƙin hali ne an fanci wani abun ko sannan kuma suna da mene iya zaɓen kalmomin da suke ma'amala da mutane da su ba masu baƙaƙen maganganu ba ne sai fa in ta kama ina fatan fanci wani abun sannan ko masu kyawawan halaye don haka duk wani da'iya duk wata mata da ke so ta karantar da mutane ta karantar da mata ayan uwanta ko wani malami ke so karantar da mutane gina mutane to dole zama yana da kyawawan halaye idan ya zama mummunan halaye ne wannan miyagun halayen za su kore gaske da gaba mutane sai a auna ga to shi ya yake ina fatan fahimta ya ce a kyawawan halaye shi kuma yana da munanan halaye to a za mu ta fahimci wannan abin da ke faɗa ya ce a gaskiya shi kuma yana ƙarya ya za a fahimci wannan abin kenan ya ce a riƙe amana shi kuma yana cin amana ya za a fahimci wannan abin eh ya ce a adalci shi kuma azzalimi ya ce kar ai kaza shi kuma yana saba abubuwa din duk wasu halaye to wannan kaga bai dace da mutum da ke kiran mutane zuwa ga shirya ba da ka duk wani mutum da ke so abin nan to dole gyara halayensa ran mala albani mun je karatu a can muciya da yake mana na asabar da lahadi ranar sai ce haka sai aji littafi ce yau ba karatu za a yi ba yau faɗa zan muku daga cin abin da ya faɗa ya ce dukkan mu da yake wajen kowa ya koma anguwarsu ya taya kanshi a mutanen anguwa ya gai nawa za a siya kun gane hausar a mutanen ku da kake rayuwa wanda suka san ka kikanin saninka ba wanda kawai sun ji kana karatu bane suna girma ka ka je waɗanda suka san ka a wannan faifai suke sa a wani kima kake da shi mutumin kirki ne ka ana kallon ka a mutumin kirki mai mutunci to sai ka dora idan ko ana kallon ka wani dan iska ne tantibi mara kunya yace to kana da matsala baka dace da da'awa ba ina fata ta fahimta zaka duk wani mai da'awa da wanda kasa zai kai mashi gyara halayensa kana so ka shirya mutane to ka fa gyara kanka ina ba kakka wuri akan ta addinin Allah madaukakin sarki Allah samu dace wannan duk shuru'i ne game da harka abin da ya shafi mai da'awa to malam sai ke cewa a babi a fa'ida ta 503 ke cewa ala da'iya ya zama dole akan mai da'awa allazi ya ta'allafa quluban nasi wanda ke renan zukatan mutane fi shidda aw fi raha a halin tsanani ko kuma halin sauki Allah ya khala alaihim bi izhari qudratihi kada ya masu rowa wajen bayyana masu ikon da yake da shi wa taskiri mawahibihi da sauƙaƙe baiwar da Allah ya masa li khidmatihim wajen masu hidima wala siyama idza kana masjunan fi qadiyati imaniya fi qadiyatin imaniya musamman ma idan yana gidan yari musamman abin ya zama aqida qadiya ce mas'ala ce ta imani me wannan magana take nufi kenan idan Allah ya sa ka Allah maka baiwa cikin mutane to kar ka zama kana masu rowa an kira ka jana'iza misali kai ne ustazin angon ko malamin angon ko kar ka tsaya kana mutane yanga shine ba a tashi gaya ba sai yanzu kun fahimta wai shi ma zama basaraki dan me sai yanzu a ga min to shikenan ya fara fada ko kuma za a zo sallah sai ga wani limami ne fa wani shi liman saboda ya gan shi ya tilawa mai kyau yake da tajwidi sai ga hayyan ga mutane yake mutane za a yi sallah din kun fahimci wannan abun shine abin da Allah ya maka mutane suke bukata a wajenka ya kamata ka basu ba sai ka masu abin nan ba ba sai ka na musu wulakanci ba ko ya ka riga masu gori da abin da Allah ya baka ba cewa na fatan fahimta musamman abin da ya shafar ka imani dole za ka yi haƙuri wajen tarbiyyar mutane a kai tambaya za ka zo kana kan hanyar tambaya wani sai zo ka algafa ta malam da Allah dama ina son ganin ka ya dace maka haka bai san buƙatar da kake da shi ba kai kuma kan hanya din amma ya ga ka hanya ce da ka algafa ta malam tambaya za ka mata kai fushi sai ka tsaya ka saurara shi bismillah ce eh. wasu malam da Allah ina da wani uzuri yanzu amma ka zo lokaci kaza zan baka amsa tambayoyinka insha Allah ta'ala ka yi min haƙuri sai ka ci gaba da tabgaka ba kai banza da shi kuma kama tafiya ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an da shi a hanya wata mata ta zo cewa sai ta ga taro ta ga alama musulmai ne ta ce musulmai ne ce kawai ta akwai annabi muhammad shi aka ce akwai kawai wannan fa akwai aikin hajji a tare da shi annabi ce eh akwai hajji a tare da shi kina da ladan yana da haji ke kuma kina da ladan tarbiyya da kika yi masa so irin wa'annan abuwa mai da'awa yana buƙatar haƙuri da halayen mutane shi sa wanda ya je masallaci saboda wautar ba ƙauye ya tsalala fitsari a masallaci ga mutane a masallacin fa sabai suka yi halin ɗan adam da su su gini ba a gama tarbiyyarsa kan abin ba za su mammake shi a ce ku saurara kar ku buge shi dole ya nuna haƙuri na manzan Allah game da'awa kar ku buge shi sai dai gama fitsarin ya ce to kuma ku je ku ɗebo ruwa ku zuba a fitsarin nashi su kuma sabai saboda da'a ba wanda ya musu suka ji suka ɗebo ruwa suka fara a fitsarin suna dai kallon ikon Allah annabi ya kira ba kawai kai ibara Allah zo mana ya zo kun fahimta to kai nan fa masallaci ne sallah ake ana gaida Allah kana ga ya dace wurin gaida Allah a ce ana mai fitsari ana abin da ake sallah da karatun qur'ani da kaza da kaza yayi mai wa'azi a tsanake ba kawai ya gamsu da wa'azin manzan Allah sallallahu alaihi Sallama, kun fahimta me ya faru sai ba kawai ya ce to ya Allah Allah ka sani aljanna da ni da Muhammadu mu biyu wa'annan suka taya su mun dukan ya Allah kakkasa su kakkaji kansu <laughs> ina ba ta fahimta annabi ya ce kai ba kawai aljanna ta fi karfin Muhammadu da kai Aljanna Allah tana da ya faɗi tana da yalwa ina fatan fahimta abin da ke son tabbatar mana shine cewa mai da'awa da karantawa yana buƙatar ƙarin haƙuri tunda zai ma'amala da mutane daban-daban da halaye daban wani zai mai wauta kun fahimta allahumma ku ji sai dai in ka gane wannan wata ta iskanci ce ita kuma daban amma jahili ya zo da ƙawai ko kuma ɗan birni amma jahili bai san ko bai maka wata irin tambaya kafance a ba isgilanci ba ne wauta ce rashin hankali sai ka kalle shi ka karantar da shi amma wani ta'annuti ya zo da gangan dai ya kunyata ka ko kuma dan yana so ya fasatar da kai sai ka san za ka mu'amala shi da ya dace da shi jama'a an fanci wani abun ko Allah dai ya sa mu dace malam ya ce a fa'ida ta 504 ya ce inna ilmat ta'abir min ulumin shar'iyya wannan karatu yana kanta da mu cewa ilimin fassara mafarki yana ga cin ilimin shari'a musulunci wa annahu al insanu ala ta'limihi sannan kuma ana ba dan adam lada a san da yake karantar da mutane ilimin fassara mafarkin ko kuma ita fassara din wa annahu dakhilun fil fatawa haka yana shiga ƙarƙashin fatawa kamar mai fatawa ai zai samu lada haka da mai mafasar farki shi ma zai samu lada qala sa'di al-imam sa'di yake cewa wa minha fadilatul ilmi ilmul ahkam ilmul ahkami wash-shar'i wa ilmi ta'bir ru'ya wa التدبير wa annahu أفضل من صوت من الصوت الظاهرة yake cewa daga cin abin za mu samu a cikin wannan kisa ko ko wannan gaba ta tarihin annabi yusuf Shi ne fadilatul ilmi falala ta ilmi cewa mai ilmi ya ɗaramma wanda ba shi da ilmi ɗin sai ce ilmi lahakam ilmin da yake na kwance-kwancen addinin musulunci wa da shari'a musulunci wa ilmi ta abirin ru'uya da ilmin iya fassara mafarki wannan ilmi ne mai zaman kanshi jama'a yana ga cin ilmin da malam albani ya ci alwashin zai koya mana amma allah bai bashi iko ya zauna details kantar da mu ba sai dai a cikin karatuka ya jajjefa bayani akan haka din wanda kuma ya karanci a cikin mu'ahalus sunna yanzu ilimin fasara mafarki al-imam bukhari da imam muslim suratu hadisi da abu huraira da samarta bin jindub suka ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya yi sallar asuba yakan waiwayo an sallame sai ce cikin kowaye mafarki a fassara mashi ka ga wani daga cin sunnan limamai kenan ya kamata a ce limamanmu na yau suna irin wannan in an sallame sallah sai waiwai su ce cikin ku mutane mamu waye ya mafarkin a fassara mashi annabi yana yin haka ba wai yayi ba yana yin haka ita ma sunna ce ta limamai saboda da asuba ɗin nan ba a daɗe ba mutum ya kiyaye lungunan mafarki ɗin don sai ka siffanta warkin gaba ɗaya da kyau sannan mai fassara zai fassara maka da kyau amma wannan ilimin ya karanci musamman cikin mu ta yiwu ka kara da tudun jikun ɗin nan kaf malam ahlus sunna ba wani iya fassara mafarki ina fatan fahimta ni ma ban iya ba don kawo wata ta zo ce malam to dama ɗazu bayan an yi sahur eh ina fatan an fahimci wannan abin yawa na ce watakila a samu cikin ahli sunna ba wanda iya a cikin atin jikun din nan mewa ma a cikin tudun wada mewa a zariya ma gaba da ko da ke da wahala ce zariya kaf malaman sunna ba a samu da iya ba amma dai kaga akwai karanci kwarai da gaske kuma yana da matukan muhimmanci domin za mu zo mu ji kun ji fassara ta farko ko mun ji farki biyu annabi sai fassara cikin wannan sura din mafarki na farko shine na waɗannan mutane guda biyu to wanda za mu je next shine wanda sarki ya wani mafarki za mu cewa ilimin fassarar mafarki yana iya fidda mutumin da ya mafarkin cikin wata matsala in an fassara da kyau ko kuma ya fidda al'umma gaba ɗaya daga cikin matsala yanzu waɗannan mutanen da suka yi annabi yusuf fassara mafarki fassara musu idan da bai fassara ba da ba su gaya mai ba zai masu wancan wa'azin zai musuluntar da su za su wancan zai mutu a musulunci da ya asara kenan don haka ilimin fassarar yana da matuƙar muhimmanci kwarai da gaske in lokaci ya ba mu watakila mu karanta daga cikin littafin ibn qayyim jauziya ya rubuta littafi a cikin littafinsa a ilamul muwaqqi'ina arabil alamina ya yi dogon shaidi da littafinsa ar-ruh ina fatan fahimta da littafinsa fawaidu tafsir ya rubuta bayanai da game da ƙa'ido wasu ƙa'idoji da wasu fa'idoji da wasu hanyoyi da ake bi wajen koyon ilimin fassara mafarki kun fahimci abin da haka malam albani ya ci alwashin kantar da mafassara har ma yake cewa saura shi ma in mun zo muna koya mutane ilimin fassara mafarki ku ce shi ma bokanci ne saboda mutane ahli suna su rude wasu dan ba aikatun suna da kamata ba wasu kasa bambance bokanci da matsalar ruqya to in an zo ana faɗa abin da ya shallake tunanin su wataƙila sai shi ma shi ma bokanci ne kuma da sunan sunna da haka idan ka ɗauki littafin arruh na imam ibn qaymil jauziya za ka sha mamaki zai baka labari har yadda rayuka suke har da fatalwa kun san fatalwa da bahaushe ke magana ko fa'ida take shi ma duk zai maka bayani a ciki to kaga daƙiƙen ahlu suna sa cewa menene shi ma sabon bokanci ne don an ta fama da su ga matsalar rukiya sai daga ba suka saki wani suke miya goma ganu kuma sun saka suna nan akai sun ki saki har yanzu kuma sun sa abin gaskiya ne sun zama yan mazhabar fir'aura wa jahadu biya wa saiqar an anfusum zulmun wa udwa kun ci wani abin ko don haka malam yake cewa a nan wajen sa'id ke cewa fassara mafarki na gaci ilimi na shari'a musulunci don haka lallai ilalan cikin ahalus sunna wasu su goge da ake fasa mafarki mu dai za mu faɗi ƙa'idojin insha Allah an lokaci ya ba mu sannan kuma mutane sai su developing akwai tafe suna nan muna su a darul hadis na fassara mafarki wasu ingantattu wasu ba ingantattu ba duka muna da su a wannan makaranta in Allah ya sa mun gansu gobe za mu zo su mu ba ku misalan sa Allah sa mu dace kun gane ko sai malam ke cewa to kaga wa ilmi ta'abir ru'ya daga cikin ilmomin da ke da falala shine ilmin fassara mafarkai wa ilmi tadbir da ilimin gudanar da al'amura shi ma wani ne mai zaman kansa ya za ka gudanar da al'ummar da allah sa ka ya za ka yi tsara masu a fiyaransu ɗinsu wa tarbiyya da kuma ilimi na tarbiyya ya za ka iya gina wani akan tarbiyya ko akan hali kaza da kake so ya tashi akan shi shi ma ilimi ne ina fatan fahimta wani ya so ɗan shi ya zama mai addini amma bai san da gina ɗan ya zama mai addini ba wani ya so ɗan ya zama ɗan kasuwa bai san da ya tashi a ɗan kasuwa ba wannan so zama al'umma ta zama kaza bai san yadda zai yi ba to dole ya zama kana shi ma fala ne ilimin yin haka din wa annahu abdalun min surati zahira kuma malam ke cewa shi ilimi to ya fi sura ta bayyana falala walau balagat fil husni walau balagta fil husni jamal yusuf ko da kuma wannan sura zahira kenta ya kai kyan annabi yusuf ilimi da ya fi ta falala kun gane me yake nufi kenan falala Allah ce sa ki zama kyakkyawa an fahimta kina da kyawun tsayuwa da menene in kika kwalliya tana maki kyau falala Allah ce wannan ba mai musun haka ba wanda zai ce mummuna ya fi kyakkyawa wannan kuma sai akwai taɓo a ƙwalon shi ba wanda ce maka tsohon gida na ƙasa ya fi sabon gida na bulo wannan sai akwai tabal abin nan ko ba haka ba wannan duk jamalul zahir ne to amma sai malam ke so ce maka to amma ilimi shi ma jamalun ne amma ba zahir ba jamalun ne batin jamal ne na ciki abu ne wanda ba a fili ake iya ganinsa ba sai yake so haɗa maki guda biyun wanne falala da jamalul zahir Allah maka kyau da sura mai kyau ya maka kyau da sura mai kyau da kuɗi da mukamai na siyasa da mukamai na abubuwa wannan shefu koko asalin mene ilimi da ke ciki da kyawun halaye da kyawun tarbiyya wa nefa falala ne malam sa'adi ke so ya kwatanta maki yake cewa walau balagta fil husn jamal yusuf fa inna yusufa bi sababi jamali hasalat lahu tilkal ya yace domin annabi yusuf saboda tsaban kyawun nashi nema wannan fitina ta same shi wasijin da kuma zaman gidan yari don allah me kai annabi su gidan yari ko ce min wannan kyan nashi ko ba haka ba wa'annan matan duk sun fitina akan menene akan yusuf akan yana da kyau har suka yanka hannayensu kuma ga kyawun annabi su ya sa mata sun daddatse hannaye ina fata fanci wannan abin kyau ya je mai wannan abin kyau ya ja mai ya tafi gidan yari kun fahimta to jamalul zahira ya ja maka bala'i da dewa a rayuwarka sai ce wa bi sababi ilmihi amma kuma sanadiyar ilimin shi wanda ke jamalul batin ne hasala lahul izzu war rif'a wannan yasa ya samu izza ya samu ɗaukaka wa tamkinu fil ardi ya samu tabbatu a bayan ƙasa malai na ishara kai me kenan da wannan ilimin ne yanzu ilimin shi ya fara ba shi wani mataki na gaba mun ji labarin ƙauna abin da ja mashi mun ji labarin kyawo abin da ya ja mashi ƙauna ta ja an jefa shi a rijiya kyau ya sa shi an sa shi a gidan yari an wartake shi to yanzu allah ya fara samu ba mu labarin wata marhala kuma shine execution gabatar da harkokin ilimi yanzu yanzu ya fara fassara wa mutane mafarki ya fara bayyana da iliminsa ya fara karantar da mutane to nan za samu za izza za ta fito annabi yusuf wannan ilimi nashi shi ne zai sa ya fito daga gidan yari ilimin nashi shi sai za zama ministan harkokin gona ilimin nashi zai sa ya dawo da yan kwashe kauye zuwa birni ilimin nashi zai bashi darajoji da mu ji yanzu kaga ashe nan. kyawo na zuci ya ɗara ma kyawo na ilimi ya ɗara mene kyawo na fili kuɗi kyawo da mukamai Allah sa jama'a suna fahimta abin da ke faɗa amma jama'an tambaye mu tsakani da Allah haka muke mu a yanzu cikin mu abin da muka fi gamsuwa da shi shine mene kyawun zahiri kun fahimta sai ga wata ko wani ga bulugul marami ana sai dubu uku tana ta zuwa makaranta ba ta bulugul marami amma za ta iya kwashe kuɗi sai a tamfa naira dubu goma kaga ashe ba ta san kimar jamalul baɗin ba na zahir ta sani abin da sani shine ta je gidan biki kawai ce kai wance fa kaza ta sawo ba san kimar wancan din ba za a iya wa yara kayan sallah na kuɗi da yawa amma ba za a biya masu makarantar islamiyya ba za a biya wa yara ku yi haƙuri na maimaita wannan magana saboda ta zama cuta ga musulmi yanzu nake maimaita ta har sai mun yaƙe ta ba za mu daina magana akan wani ba sai mun yi ta har sai an kashe ta shine mutane za su ebo ƴaƴansu kuɗi makanta boko dubu sittin saba'in tamanin ɗari ɗari kaza amma ba su iya biyan makanta naira dubu ɗaya a tan ba saboda mene lamuna jamala zahir zahirin abubuwa suke kallo amma baɗin na ilimi da haƙiƙanin abubuwa fa mutane ba san shi ba jama'a wannan kuma siffa ce ta arna Allah ce ya alamuna zahiran min hayati duniya wa hum an akhiratuhum ghafilun mutane sun san zahirin rayuwar duniya amma lahira fa sun zama gafalalu game da ita to shine anan sa'adi ke nuna cewa Yusuf dai duk wani abu da ake so na zahiri ya samu da suwaye amma duka wannan sun sa cikin fitina ne amma da Allah ya wayo da shi bangaren ilimi sai allah ya sa mai ɗaukaka da buwaya da samun tabbato a bayan ƙasa sai malam sa da ce fa inna kulla khairin fi duniya wal akhira malam ce domin dukkan wani alkhairi a nan duniya da lahira min atharil ilmi yana daga cin gurabu alamomi ne na ilimi wa mujabati da kuma abin da ilimi ke tabbatarwa ilimi ne yasa muke iya magana kowa na ji yanzu ilimi ne yasa muke iya rekodin abin da muke da shi a tura wanda ma bai zo bai gani da harka ilimi ne ilimi ne ya kawo ko ke zaune a nan fanka na buka ko ilimi ne ya zaune da mutane a kantarwa to duk wani alkhairi na duniya wannan na ga muku abin duniya ne kenan to ilimi ne kuma ke sa mene Allah in ka je lahira ka samu ka shiga aljanna aljannan ma gurgurin ka da aikin kai zama ta kowa daban wannan can sama aljanna tashi wani kuma na gidan ƙasa ina fatan jama'a an fahimci wannan abin Allah sa un gane dai mala cewa min ha daga ci dai anna ilmat ta'bir min ulumi shar'iyya cewa ilmin fassara mafarki daga cikin ilmin shari'a wa annahu yusabu al-insanu ala ta'allumihi cewa ana ba mutum lada idan ya zama yana koyi ilmin fassara mafarki da haka ɗaliban darul hadis kuna ji daga malaman da ɗaliban a dage wajen koyan ilimin fassara mafarki don duniya sun sa ido akan darul hadis wajen suna ya fassara masu menene sunna me shari'a ta zo da shi to dole mutane su dage su koyi wannan ilimin farki wata alimi sannan kuma mutane su dage su karantar da shi wa ana ta'abirar ru'iya dakhilun fil fatawa cewa fassara mafarki yana gacin fatawa ina fata an fanci wannan abun Allah samu dace jama'a an fanci wannan abun to Allah ya mana buɗi malam sai ce a ba'ida ta ɗari biyar da biyar daidai zikiru salaf zikiru salafis salih fil haqqi yuzidu uh, yuzidu yuzidu yuzidu dalil ko kuma yuzidu dalil al haqqi tamakkunan ma'ana ambatan salafus salih ya game da gaskiya yana ƙarawa wa dalili na gaskiya tabbatu a cikin zukatan mutane me yake nufi a nan wajen shine lokacin da kake karantarwa kana buƙatar ka ringa karfa ka da bayanai na wanda suka bace ka cikin malamai tun daga kan suwa annabi da sabansa da tabi'ai da manyan malamai suka gabata ana buƙatar ka ringa ambato su ba wai ka je ka ɗebo maganganunsu ba ka je ka yi cikin sa amma sai ka ringa binnewa ka aji sunansu wajen kai ka nuna kai ka isa kai ka mai ilimi ne ana so ka ringa su domin su din yana karfafa abin da kake faɗa ne ina za mu gano haka annabi yusuf in ya ga dama da sai ta wa'azi kawai ce kakkun shirka shirka babu kyau saboda shirka kafirci ne yana sa mutum gina zai iya wannan abun to amma saboda ya karfafa magani sai ce mashi sai ce masu mene na ba addinin iyaye na ba iyaye na annabi yaquba da annabi saka da annabi ibrahim ya ambato nashi salaf din da haka mu mai sai mun ga ambatan namu salaf din ina fatan fahimta mun ce salaf al'umma sune farko annabi da sabai tabi'ai ga wanda ka sa tabi'a ciki wajibi ne a ringa ambatan salaf jama'a abin mamaki har yanzu akwai waɗanda in an ce da su wai salaf suna jin a zuciyarsu in an ce salafiya suna jin wani a zuciya suna ganin wai kamar salafiyan nan wai wata sabuwar ƙungiya ce kamar apc da pdp sam ba haka ba ne lafazi ne yare ne na addini shi magana salaf yare ne na addini Allah sa kuna fahimta kun fahimci wani abun kuma malamai kamar shi dan hodo yake cewa idan mutum na son ingantuwar al'amari a rayuwarsa yana so ga ya tsaya akan addini daram dan ba rawa to dole ya karanta qur'ani ya karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi ya yace kuma dole ya ringa karanta tarihin salaf kisa muka ce muku a wannan makaranta insha Allah mun karar cewa za mu ringa yin tarihi akai akai wata ran za ku ji na kira ku taro wa'azi ce to yau za a yi wa'azi ne akan sayyidina abubakar kawai tarihin abubakar siddiq shi kaɗai za mu karatu ranar a zo ka ji waye abubakar me ayyukan shi me ci gaba da kawo musulunci me me kaza da kaza game da shi sai ka samu cikakken bayani ga shi sai ka je ka aje yanzu da an ci abubakar ka san waye wataƙila da an faɗe shi ka ji ka fara makyarkyata don ada baka san waye ba ji kake da abubakar siddiq kawai amma wallahi in ka san waye abubakar wallahi ƙarya da wani zage shi ma ka zama da shi ballantana ku yi mu'amala da shi in aka ce umarul faruk mutane a jumlace ake sani shi an san dai sahabi ne to da bukata a ringa karanta mutane tarihi tunda da yawa ba su iya karantawa ba a kan da su tarihin shi watan sai ka ji mun ce tarihin ibn taymiya shi za a yi watan ka ji an ce tarihin imam ibn hajar al-asqalani watan ka ji an ce maka dan hodiyo watan ka ji an ce shaukani watan ka ji an ce albani watan ka ji an ce malam jafar tarihi za mu ringa yi frequently akan don mutane su san waɗannan mutanen ka san ka samu abin koyi a tare da su jama'a na fata mun fanci wannan abin Allah samu dace malam sa'adi dai ko ko malam salim yake cewa daga cikin fadun shine cewa ambatan salaf yana ƙara wa gaskiya ƙarfi ba wai yana rage mata bane jama'a an fanci wannan abin ko Allah samu dace malam sai yake cewa daga cikin fa'ida ta gaba ya ce wasfu nafsihi wa aba'ihi bi tauhidi targiban fi da'awa min hikimati da'awa wa da'iya a nan annabi yusuf ya siffanta kanshi da siffanta shi da aƙida ta tauhidi wanda wannan shimfiɗa ce da kwaɗaitarwa ga wato dukkan mai da'awa in ya je fara da tauhidi kun fahimta wani daga manhaji na ahlus sunna manhaji na salafiyya shine wajen da'awa suna fifita mas'alar tauhidi da aƙida mu 'yan salafiya ba irin 'yan umma ba ne 'yan salafiya ba irin 'yan braza ba ne wannan da suke ga suna amma sun cika makarantun boko sun cika makaman gwamnati waɗanda su in an zo karatu in an zo da'awa kullum wa'azi suke so a ce a zo a wa'azi kan gaskiya a zo a yi wa'azi kan riƙe amana a ruga wa'azi akan tausayi a yi wa'azi kan karatun boko da mutanen ba su da shi amma ba ka taɓa jin sun magana kan aƙida an fahimta ba ka jin sun magana ce kan magana bid'a suna ganin cewa wannan ma yana ga cin abin da ke raba kan al'umma duk wanda ka jira maka wannan magana to ala ka fata malam yanzu mutanen babu gaskiya me yasa ba ga wa'azi akan gaskiya ba madadin a ringa wa'azin da zai ringa kawo saɓani cikin al'umma wannan ɗan bid'a ne dukkan annabawan Allah na ba ku wani asamin ku je tun daga bakara hannasi duk wa'azin da kai za su fara suna fara ne kan maganar tauhidi yaushe za a ce a daina wa'azi kan tauhidi a daina wa'azi kan aƙida wai na raba kan al'umma za mu zo mu ji cewa shi wa'azi kan tauhidi shi ke haɗa al'umma shi ne zai haɗa duniya ma waje ɗaya shi tauhidi idan muna da tauhidi mutanen zaria na kano suna tauhidi sakwata suna tauhidi niger na tauhidi burkina faso na da shi america switzerland china ba mun zama abu ɗaya ba kenan amma aka ce kowa ya bauta abin da yake so mun haɗe ne ko ko an ware ne daban shi yake kawo rabuwa kai rashin tauhidi amma saboda daƙiƙanci na mutanen umma da 'yan brothers na duniya wai a daina magana kan tauhidi wa abin da suke cewa wai ku zo mu haɗa kan abin da muka haɗa kan shi shine mu zo mu sabar da sabuwar gwamnati ta musulunci amma maganar tauhidi shine makhtalafna alaihi saban da muka yi akai tauhidi Bidi'a sai suka ce wa a share wannan abin to a haɗin kan banza ne shi yasa da suka haɗa gwamnati a ƙasar misira aka yi gamayya tsakanin salafiya da wanda aka haɗa da yan bara aka haɗa ba ta kai su koyar ba suka watse kuma inda za ka gane ƙarya yan buraza suke yi cewa wai suna nufin kafa gwamnati da shari'ar allah maɗaukakin sarki sanda mursi ya samu gwamnati a misira shekarar shi nawa me yasa bai gabatar da shari'ar musulunci a misira ɗin ba amma wallahi 'yan salafiya ne duniya ta san da gaske suke in suka yi magana wallahi shi sa ko wallahi a wajen yahudawa da arnan duniya ba wanda ke tsole masu ido a musulunci sai yan salafiya wallahi na faɗa muku wannan yanzu na gaya muku Allah ce wala tazakku fasakun ko wallahi ba tazkiya nake mana ba ba ina yan salafiya tazkiya bane ina faɗin haƙiƙanin halin da ake ciki ne su kaɗai ne suke zama wa yan bid'a suka zama kafiran duniya matsala me yasa saboda sun ce qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatu laysa suna so a dawo addini irin yadda manzon Allah ya bashi in kuma musulmi za su yi aiki da addini irin yadda manzan Allah gina shi ko ina rantsa muku da Allah duniyar kafirci ƙarya take duk wannan makaman da Amerika ke gerawa ta gima ta kera makami iri kaza ta kwatanta ta ba duniya tsoro ta gina jirgi iri kaza mai layar zana wa da wani jirgi mai layar zana na wani ya shiga girgije ba ko gara bugira ba ka harbo shi ba ba gan shi ba ma a gina rasha ta je da gina wasu tsutsotsi masu makamai irin wayannan abubuwan da rasha da china da america suke yi ko wallahi idan har mutane za su practicing addini irin yadda manzo Allah da shi irin yadda sahabbai suka ɗauki addini su ne salaf wallahi ƙarya suke wannan arna wallahi ba su yi koyana ba sai dai su kashe kansu da wannan makaman suka tara ko musulunci sai ya ɗaukaka shi musu tafiya ta musu matsala shi yasa ka je wajen turawa za su tambaye ka wace aƙida kake yi in ka ce ni brothers ne ce tun madalla ai babu komai ai addinin kuna da kyau akwai sauƙin hali cikin ku ina fatan fahimta dan dan brother ya ba boko muhimmanci kware da gaske yana ganin ma baka yi boko ba kai asara ne ina fatan fahimci wannan abin mu kuma ce muka yi wajibi ne ai boko amma kuma addini ya fita falala shine aujabul wajibi shine ma mafificin wajibi ina fata an fahimci wani abu so jama'a lallai ilallan tauhidi yana ga cin abu na farko da ake gina da awa a ciki Don wanda ka gina shi babu tauhidi aikin banza kai mashi kun fahimta yawwa Don wanda ka gina shi babu tauhidi kai aikin banza shine malam yake nuna mana cewa lallai ilallan wato daga cikin abu mafi mahimmanci shine da'awar annabawa shine tana kunshe da tauhidi shi ma annabi su ya siffanta kanshi da mene da tauhidi don haka duk masu da'awa su fara kanta tauhidi sai dai zan ja hankalin masu da'awa kuma idan kun je da'awa sai ku kalli wuri yadda kuke ba rana ɗaya za ka je wajen wasu ba suna cikin mugun jahilci ka fara karantar da su wasu tauhidan da ya wuce tunaninsu ka je ka fara masu da mas'alatu ru'ya cewa shin annabi ya ga Allah ko bai ga Allah ba ina fatan fahimta mas'ala ta mene mashi'a wanda suke akwai rikici a ciki mas'ala ta kadara mas'aloli wanda ke gibda gibda iyayen annabi na aljanna ko suna wuta duk waɗannan kaka je ka fara mutane fara basic na tauhidi ka fara karantar da su tukuna tauhidin uluhiyya tauhidin rububiyya tauhidin uluhiyya tauhidin asma wa sifati a matakin su ina fatan fahimta kar ka dauki abin da ya fi karfin kwalwarsa ka fara masa ci ta Allah madaukakin sarki kana cire masa giya kana sassabe masa abubuwan da ba mu kyau a hankali a hankali Allah dai ya samu dace to malam da yake cewa kuma a fa'ida ta ɗari biyar da tara yake cewa annat tauhida ni'matun azima ya kamata mutane sani tauhidi ni'ima ce mai girma aktharun nasi fi gablatin an shukuriha mafi yawan mutane sun gafala ga gode Allah akan wannan ni'ima din cikin mu da Allah ba duniya ko abu sai ka ji alhamdulillah aini Allah ya mun kaza to da Allah yake ka san tauhidi kina gode Allah akan wannan ni'ima da Allah ya maki in ba ki ki in kuma kina ki ƙara godiya ga Allah a bisa tauhidi da ya maki Allah ce qala qurbi imamu qurbi yake cewa wa qila min wa qila min fadlillahi alaina aka ce wannan yana ga cin falla Allah madaukakin sarki akan mu irja alana anbiya ta yadda ya mai da mu annabawa wa alan nasi kuma ni'ima ce ga mutane gaba ɗaya. ilja ala rusula alna rusula yadda Allah ya sanya muka zama zani zuwa gare su walakin na aksar nasi la shukuru sai dai mafiya mutane ba sa godiya ala ni'matit tauhid akan ni'mat tauhidi wal iman da kuma ni'ma ta imani jama'an fanci wani abun ko wajibi ne san da ka je makaranta ka da imani ka ringa godiya ga Allah maɗaukakin sarki Allah samu dace mas'ala ta gaba ko fa'ida za mu samu cikin wannan aya sai ce wujubul bara'ati min shirki wa ahlihi wajibi ne a baram baram da shirka da mushrikai gaba daya lalle ne a fito na fito da mene da shirka da mushrikai gaba daya to ina ganin wannan gaba za mu bari sai Allah kai mu gobe sai mu tattauna ta saboda tana dan fadi da sura da kamata a kanta da mutane saboda fitin da muke ciki a yanzu a wannan zamanin in Allah shi yi akwai tambaya ko na? gaji wata magana wa wannan tambaya take wai da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da annabi yusuf wa ya fi kyau <laughs> kun fahimta dogo annabi muhammad da annabi yusuf wa ya fi kyau to a zahirin abin da nasoshi suka nuna shine annabi yusuf ya fi kowa kyau a duniya saboda hadisi ya tabbata hadisin isra'i hadisin da manzan Allah sa suke cewa ya je sama ya tada annabi Yusuf sai ya ce na ga annabi an raba kyau gida biyu an bashi rabi to kaga tun da an bashi rabin sauran duka sa annabawa duk suna cikin rabin ne kenan babu shakka an Muhammad kyakkyawa ne a halittarsa a fuskarsa a gashin duk wani siffa ta kyakkyawa ne kware da gaske sannan kuma a imanin shi da hankalin kyakkyawa ne ya fi kowa kamala amma dai a sura ta kyau annabi yusuf ya fi kowa kyau kuma wani afallaci ta Allah cikin annaba Allah ce tilkar rusul aiko faddalna ba'dahum zahun alabadin annabawa nan ba ɗaya muka sa su ba mun fifita wasu akan wasu ina fatan fahimta Allah ya ce ya sawayata na dauda zabura annabi musa kallama Allah musa takalima wani an yi kaza da shi wani ba kaza da shi ba Ko da shi falalar ina fatan fahimta wani abun annabi suleiman yana magana da mene tsuntsaye da dabbobi yana hawa iska annabi muhammadu bai hau iska ya yawo a kanta ba ina fatan fanci wani abun kaga wannan falaci aka ba yi suleiman ba ba annabi muhammadu ba duk da suna cewa to ai daga baya an ba al'umma annabi muhammadu wai suna so su rage darajar kimar da aka ba annabi daud wannan tukuma wani abu ne ba daidai ba allah samu dace shikenan to abin da ka faɗa dai allah ka ba mu lada kurakuran kuma allah ka fi mana muke ta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh